Allah ne ruhin wannan addini saboda haka kowa ya san wani irin yanayi da yake ciki a cikin shi me tsakanin ka da manzon Allah wani irin gudunmawa ka ba wa manzon Allah salati nawa kake wa manzon Allah a rana taimako kake yin ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu dukkan wata bibiko ne wanda ta samu albarkan manzon Allah duk wani mai daraja da zai samu daraja zai same ta ne wato a ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ji al-Imam Nusairi yana a la taqis bin nabiyyi min fadli halkan fa huwa wal alamu yake cewa kai kar ka taba iyasta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen fadala wato da wani abun halitta ya ce domin annabi shi teku ne su kuma dukkan halittu gabaki ɗaya ku diddifai ne shi yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallama a suke cewa kullu fadlin fil alamin fa fadlin nabi sta'arahu al fudala'u duk wani falala da ka gani ko girma ko daraja ko iko da martaba da duk wani abu wanda ya kama da wannan suka ce a talikai idan ka gan shi to daga fifikon manzon Allah sallallahu alaihi idan sarki ne aka ce sarkin garin ku ne yana da daraja a in shugaban kasa ne aka ce shugaban kasan ku ne zaka ga yana da daraja to ina kuma wanda wato aka ce gaba gabaki ɗaya halittar Allah shine shugabansa kai ko ka san wannan girma ya kai girma annabi sallallahu alaihi wa sallama. shi yasa kullum suke faɗa mana cewa laisa ma qad yuqalu fihi bi mugnin wal sallallahu alaihi sallam wannan abun ba mai wadatarwa bane wallahi la yuqalu wanda ba a faɗe sa ba ko to laisa yuqalu ba za a taɓa faɗin sa ba abadan shi yasa wato ibnu al-farid yana faɗa mana cewa yafna zamanu fihi ma lam yusaf cewa idan ka ce zaka sufanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. to zamani ma gabaki ɗaya sai ƙare wato malam yusufi wato wato akwai abin da ba a sufanta shi ba fiye a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam dama yana faɗa mana cewa la ya'rifu ni haqiqatan rabbi babu wanda ya sanni wato haƙiƙanin ko ni wane ne sai ubangiji na shi yasa al-imam al musayyib rahmatullahi ta'ala alaihi yana faɗa mana cewa yudriku fid dunya fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallu anhu bil hulul yake cewa wai ta yaya ne qaumun niyamun mutane masu shegen bacci tasallu wanda suka santu suka manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil hulul da wato mafarke mafarken na duniya yake cewa yudriku fid dunya haqiqatahu za su rutsi haqiqanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kaso dai kaso dai kaso dai shine dai alkhairin duniya shine kuma alkhairin lahira na'am sai shehu radiyallahu ta'ala ne yake cewa wa ilayka tafsilu ba'di ma zakarna yace rarrabe rarraben wato shashin abinda muka ambata zai tabbata zuwa gare ka yanzu nan shehu yace fa aqulu ina cewa jara kalamil muhaqqiqin ma yushiru ila al-farq bayna maqamil habibi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa maqami ghairihi yake cewa wato wani abu a cikin wato ma yushiru abinda yake yin ishara ila alfarqi zuwa ga rarrabewa baina maqamil habibi tsakanin wato matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam shine habibullah annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wato matsayin habibu ya fi dukkan wani matsayi wanda ba shine ba muna da mana a cikin annabawa annabi ibrahim muna da kalimullahi abokin zancen Allah wa kallamallahu Musa taklima muna da kuma ruhul lahi shine annabin Allah wato annabi Isa kenan to duka dai duka dai amma duka a cikin waɗannan annabawa babu mai daraja da iko da matsayi kamar annabi saboda shi yana da wato makamul mahabbatin wato wani irin matsayi ne na soyayya kuma wato ya so Allah ne Allah ya so shi yana kishin Allah Allah yana kishin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda shi yake faɗa mana ne cewa wa yakdabu lil maula ila al khalqi yarji ila al haqqi yarji cewa shi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga yana fushi ne saboda Allah a duk lokacin da aka Allah baya yin fushi kamar yadda sayyidatu Aisha take faɗa mana a karan kan kansa in kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi to an tabi Allah ne idan kaga Allah yayi fushi an tabi manzon Allah ne shi yasa a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tara wato Qurayshawa yake faɗa musu abinda Allah subhanahu wataala ya ce bayan ya ce wa anzir ashirataka al-aqrabin ka fara yin gargaɗi wa mutanen ka wanda suke na kurkusa wato idan alkhairi ya zo akan fara da na gida ne da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya tambaye su menene sunana suka ce sunan sunanka al'amin inda zan ce muku abu kaza zai faru sai suka ce wallahi za mu yadda saboda ban ajin jin wani abu mai kama da ƙarya